yau asabar shida ga watan dulkaida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ishirin da tara ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na sha bakwai daga cikin jiragen giyan kasusuwan karatun littafin taisirul wahab في علاج ظاهرة الإرهاب على ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء ووصف الدواء ولف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi wani littafi littafi ne da yake bayani dangane da <clears throat> yadda za a yi maganin ta'addanci ta'addanci kamar yadda muka yi bayanai masu faɗi a baya tun da Allah maɗaukin sarki yi nufin zai yi duniya aka fara ta'addanci domin ɗan ta'adda na farko shine shedan domin shine wanda ya fara tada ƙayar baya abinda Allah maɗaukin sarki ya ce zai yi shi kuma ya ce bai yadda ba kuma ba haka yake son a yi ba kuma ya kulla mugun nufi a ran shi dangane da adam da kuma zurriyar adam baki daya yanzu wannan ba ta'addanci ba ne shi ne ɗan ta'adda na farko shi yasa duk wani ɗan ta'adda da ya wana ba a duniyan nan na ɓanna ga wasu al'umma to almajirin iblis ne shi ne mutumin da ya shi ne shaɗanin da ya fara jefa mugun kulli a cikin zuciyar ɗan annabin allah annabi adam har ya kai ga ya kashe ɗan uwanshi. shi ku wannan da kyau ku kuma duk wani abu da ya shafi irhab da ake yi a duniyan nan in ka bibiya za ka ga abun duniya ne ya haifar da shi kan abun duniya ne neman matsayi abin da ya shafi kuɗi ko abin da ya shafi mata ko a kai ta littafin ba su ce waɗannan abubuwan ba sai dai za a ma wannan abun wani suna don a wawaitar da hankalin mutane kun bayyance wannan da kyau ko ma duk harkan za ka ga harka ce ta neman duniya matsayin da iblis yake son ya samu shi yake zargin an ɗauka an ba annaba adam ya ta da wancan ƙayan bayan haka ne ‘ya'yan annabi adam da allah ya ba mu labari iz ƙarraba ƙurbanan fata ƙubbila min ahadihima ai wannan da aka karɓa yanzu ya zama na hannun dama allah ne ko to matsayi ne ya sa aka ta da wancan mai ƙayan bayan haɗe kashe ɗan uwan shi don ka bibiyi tarihin ta'addanci za ga asali ya samu asali ya samu to ya ake ilaci maganin wannan irhab din ku gani kuma duk mutumin da ya shirya sa wani mugun abu a cikin ran shi dangane da wasu bayi na kwarai za ga kullum yana kokarin ya haifar da wani bala'i ga su waɗannan mutanen yanzu kalli yadda shaɗin ya shiga ya fita sai da ya tabbatar da ya fidda annabi adamu da hawa wa arga ina da gidan aljanna yanzu wancan da ya kashe ɗan uwan shi daga cin yayan annabi adam shin ya saka adamu da hawa'u da matan wanda ya kisan kai in ma yana da 'ya'ya da 'ya'yan shi cikin matsala ko bai saka su ba wannan shine fitina da musiba da bala'in irhaf ya saka kowa cikin damuwa ya saka kowa cikin takaici haka suke yi to ya za a yi maganin wannan irhad din kuna fahimtar wannan to abin fa sake sabon salo yake yi shi ne za ga yanzu in mutum ɗaya ne can zamanin shaɗin ya yi nan ma mutum ɗaya ne to ana tafi yana ƙara wayewa ne sai ɗauko mutum ɗaya mutum biyu mutum uku sai nemo wani yadi da zai lulluba madadin a ga ɓannan da yake ɓanna ne sai kuma a rika gani ai ba ɓanna ba ne ai addini ne ai ɗan fafutuka ne ai ɗan gwagwarmaya ne ai ɗan kaza ɗan kaza ne nan ko yana jefa rayuwar mutane cikin musiba yanzu ku kalli ɗan gidan annabi adam lokacin da ya wancan aikin haka ya rika yawo da gawon nan ya rasa yadda zai daita amma da allah ya turo hankaki suka ya fada suka yi wane ne ya ga yadda ake binne mutum sai ci oho ba fa na dama yi na kisan dan uwan shi ba na daman wahalan kirikiri da gawa ya yi ne kawai dan hakara mai dama zai binne kawai shi kenan ya rufe kes din an gama to yana daga cikin ta'addanci sace kudin hukuma kuma kona littattafan da za a gano tarihin yadda kudin suka bata shi ma irhab kuma a karkashin wannan za a jefa rayuwar mutane cikin fitina amma babu irhab mafi illa wanda a yau ake amfani da sunan addini domin sau da ustazi yau a duniya nan suna sha tun me ka in niji delta ka in kaza ka in kaza suna abubuwa ba a damu da wannan ba ba ka da tunani ne ko muwa muna irin wannan maganar amma ka sani muna yi ne a siyasance ku gano wannan da ke a siyasance yau idan gaje ka samu in niji delta suna tada kayan baya saboda ne. kuɗi ana ba su kuɗin za su yi yanzu kana tsammanin za ka ɗauki kuɗi ka kai san bisa a karɓa daina abin da ake yi kana ma kawo kuɗin za ce ga wani kafirin a duna ni bi malin muni za ka nufa da dukiya fa ma ata ni yallahu khairun ku abin abinda Allah ya ba ku ya ba mu na imani ya fa bal antum bi hadiyatikum tafrahun kaga an samu matsala su ba kudin ne matsalarsu ba ka kashe ka shi ne aikin Allah jama'a kun gano wannan ƙadiyan ba iri ɗaya ba ne Sau da wannan an ce addini ne in ko mutum ya mutu yana yi an ce aljanna zai shiga kaga yana da buƙatar a wayar da kan shi ya gane cewa in ya mutu yana wannan aikin wuta zai shiga amma sai an faɗi ya za a yi maganin matsalan tun tana jaririya kafin ta kai ko ina shi ne wannan littafin aka rubuta shi to malam ya fitar da wasu nukwafat masu yawan gaske wanda kamata ya ce jami'an tsaro da hukumomi su bi su dalla-dalla daki-daki su ɗauka su amfani da su kuma na sha faɗa kuma ba zan daina faɗi ba cewa ana amfani da makamai ana yan ta'adda ɗaya bisa ɗari ne na hanyar maganinsu wannan ba shi ne kaɗai ba in ba haka ba yanzu ƙayin da suke tayarwa a maiduguri jama'a za su ta'adda shi wannan wallah ba su da shi ba inda an bi matakan da ya kamata so da kullum fa ana samun sababbi masu shiga fa ya karu kusan wannan ana fa samu da ba a samun sababbi masu shiga da yanzu ban karar da su kuma kisa kadai ba fashi ba ne akwai wanda yana nan yana da zuciyarsu da tunaninsu kuma zai yi abin da suke so amma kuma bai ji ya zauna tare da su ba yana cikin al'umman shi yana zaune yana shigar da wannan ra'ayoyin a cikin zuciyar matasa da 'yan mata suna gamsuwa da wannan abin fa akwai wanda in ya gama gamsuwa to zai san bi yadda zai bi a ɗauki waɗannan a tura su can kaga adadin abin da aka kashe an yi replacement ɗinsa da wasu to mun yi bayani a karatukan baya da za a saurare su zai taimaka sosai malice at-tamhid gashin fida da sharan fage al-irhabu fil za a yi bayani dangane da me yake ce ma irhab a yaren larabci yanzu kun ga kamata yayi in za a yi maganan irhab a inda musulmi ake zargin su da wannan abun ko to malaman musulmi za a ba dama su magana ba a je a nemo wani kafiri ya sa wani majanyi ya ɗora wuyan shi wai ya zo ya ce wai zai yi magana akan wannan ne sani duk abin da zai faɗi yana bada nazariya ne na wani abin da ya faru a vietnam kun gano wannan zai bada bayanin wani abin da ya faru a yakin duniya na ko yakin duniya na biyu ko ya je congo ya ga ana rigima tsakanin hutu da tutsi a rwanda ko a burundi wannan duk yakin kabilanci ne kun gano wannan ko ya ga rigiman da aka yi a sudan ta kudu da waye waye duk wannan shirme ne kuɗi da mulki ya haɗa wannan idan mutum ya ga kuɗin sun ƙi samuwa ko kuɗin sun samu matsayin da yake neman ya samu bai samu ba ko zai bar wannan abin da yake amma na addini ba zai bari ba ya kawo ku san wannan wallahi na addini ba zai bari ba fauda ne ba nan makaranta karatu a cikin kitabun shari'a ba annabi ya ce lokaci zai zo mutum ya karatu ya karatu ya ga bai samu mabiya ba sai ce sai an kirkiro wani abu ya kirkiro wannan abin ya bai samu biya ba sai kirkiro wani abu kun gane za ga mutum ya tara kudi ya tara mukami ya tara kaza amma ba wanda ya damu da shi to wannan abin na damun tsare to daga nan in ba sa aka ce ba ko kawai sai ga mutum ya gama dan ta'adda Allah shi kyauta to me yake nufi da al-irhab a yaren larabci malai ce al-muta'ammil fi kawamisul lugha duk mutumin da ya bibi kamus kamus na yaren larabci ya ji da annan lafzatal irhab zai ga cewa lafazin irhab ta doro haulun ma'anar khawf duk inda ka aka komo wannan yana kara kai na ne a ɗaukan ma'anan tsoro irhab tsoratarwa mun gano wannan da ke ku? tsoro shine yanzu kwanakin baya duk najeriya ta arewa in mutum zai je kasuwa a tsorace yake haka ne in zai je tashar mota a tsorace yake in za shi masallaci a tsorace yake in kasiri ne zai je coci a tsorace yake kowa an sami tsoro saboda mai saboda irham a lokacin sanyi kana ganin mace ta kawo rigan sanyi da hijabi to kila ba maki abin ta kunso ko da kanwan uwarka ce za ka zama a tsoraci a firgice haka ne na ta sa jaka a ciki ko te goyo kaga extraordinary girma ya ƙara a jikinta to kila ba maki abin ta kunso kowa zai tsorata saboda irhab jama'a ana samar da wannan ko ba samarwa sau da wawaitar da tunanin mace musamman mai ƙananan shekaru abu ne mai sauki babban ma ya ga ƙari wanda cikin minti uku sai kai mata bayanan da za ta ce ta gamu to ballantana karaman yarinya za a nuna mata aljannar raba-raba a mata bayanai na ƙarya a ce ta je waje kaza su za su mutu ba ita ne za ta mutu ba a wani ma a ce eh za ki mutu, amma kina mutuwa za ki aljanna a karanto mata nasoshi na ƙarya a mata fassara na jabu cikin dole ta yi wannan bayanin kala bunu faris rahimahullah ibn faris allah maɗaukin sarki ya ji kanshi tuwa ibn faris mala ce ana mai alkunya da abul hussein ahmad bin faris bin zakariya bin muhammad bin habib arrazi kana imaman filoga. shi a duniyar loga limami ne wa ilmin shatta a wasu ilmomin ma to ibn faris jagora ne wa u'tiyal julla hammuhu ila an atkanaha wa a'ta logata ya ba yaren larabci dukkanin himman shi har sai da aka waye gari ya goge akan wannan yare na larabci fasara ha imaman sai zama imam a wannan harkar wa ha fiha mu'allafatun muta'addida a harkar larabci yi rubuce-rubuce daban-daban kama lahu ihtimamun bishiri kamar yadda yake da ba da matukan mahimmanci ga waƙoƙin larabawa walahu ash'arun kasira hasana ya da waƙe-waƙe masu kyan gaske masu ban sha'awa da ya yi, min a ahammi mu'allafatihi daga cikin mafi mahimmancin rubuce-rubucen da ya yi akwai mu'ujimu makayisun Loga da kuma al-mujmal ka duba ta da kuma hilyatul fukaha ya rasu hijira shekara 390 da rai a garin rayu da shi wannan ibnu faris ya ce kalman irha za a rubuta shi arra'u walha'u wal ba'u ra da habubba da ba ya ce asalani su waɗannan harfa to na asali ne su a cikin harafin a cikin kalman irham ya dullu a haduhuma alal khawf ya ce waɗannan suna nuni zuwa ga tsoro ne wasani ala dikkat wal khiffa na biyu yana nuni zuwa ga abin da ke cikin irhab ana bin abin bai dika ma'ana harkar irhab ta'addanci ko da kwakwalwa ake yin shi da hikiman gaske ake yin shi sannan kuma wal ana yin abin ne fab haka an fahimci wannan da kyau ko ka ɗauka wanda zai zai maka ta'addanci zai zai kwana uku yana yi zai zo ne kamar kiftawa da bismillah har yayi abin da zai kuma ya bata an fahimci wannan sannan abin ana tsara shi ne tsarin da suka sha mamaki ima an waye gari a maiduguri ko farko-farkon abin harkan boko haram kafin a gano za a ga tsohuwa ta ɗauko tallar rogo ko gyada ko tubani ko burabus ko ta dafi dukub-dukub-dukub sojoji da 'yan sanda ce mama wuce tana wucewa ta sha kwana sai da sai ta aji wannan kwana da wannan abin ta ɗauko sai ta dawo da wani irin shi har an siyar wallah an siyar Allah ya sa maka amin amin ta wuce su waɗanda ake ganin 'yan ta'addan ne za a zo a caje su tsaf a gama caje su ba ga komai ba suna wuce suna zuwa inda ta aje wannan abin ana zuwa kai har satai ne a ciki za su kwashe su tafi kaga wace ce ta wuce masa da abin tsohuwa ne ya ake suke irin wannan tunanin suka ba tsohuwa wannan aikin ana nan ana son a wuce da bindigogi da sauransu ba zai yi an an tsoron a bincike sai a samu gurgu sai daga cikinsu ne yana da keken guragu sai a karere a pieces din wannan bindigan sai a sa a cikin inda yake zama a keken guragun shi ana zuwa a gan shi ba binciken shi za a yi ba ana jin tausayin shi ana kaza ashe babban mugu ne sai a ba shi sai ya wuce yana zuwa sai kwashe waɗannan abubuwan ya zuba masa a wurin can an jima sai ya dawo a ce ha an dawo an samu ce wallahi an samu wani abu to Allah ya sa akwai lafiya ya wuce su waɗannan da ake nema suna zuwa kawai sai su kwashe abin sai su wuce har ya kai ga ana yin wannan abin a cikin makara a ɗauko gawa life gawa gawon kuna kallo amma a tsakiyar inda gawon take an zuba makamai manya-manya a ciki an naɗe tare da gawa. ana zuwa ka ce wahan ne mutu kumuri sai abu da fuskar shi a gawa ne ana wuce ana zuwa kawai sai su kwance su shara abin kasa shi a kabarin da su wuce kawai suna da hanyoyi da suke wucewa da makamansu ya fi miliyan ɗaya shi sai ce a harkan irhab ana yin shi ala dikkat hiffa abu ne wanda ake sa zurfin tunani kuma ana yin abin mai kiftawa da bismillah ake yin shi matuli ake yin shi ba harka wani wanda za a zo a kasa rake ana sayarwa a yini ba ka suke yin shi ba kuma za ka yi mamaki za a iya zuwa a samu babban mutum wanda an san shi a gari ana mutunta shi a zauna a gidan shi a ɗauki makami a sa kan matan shi da uwar shi da 'ya'yan shi a ce to kai shi gaban ƙaramar hukuma ne jami'an tsaro sun san ka eh. to a motan kacin da ba za a bincika ba ga bindigogi da albarusai da bama-bamai ka je ka wuce ka kai mana wuri ka za kai waya a tabbatar da mutanen mutum an wannan kayan aikin to sannan mu iyalanka in ba ka ba za mu bindige su kuma in muka ji labari jiki magayi ana zuwa ɗan sanda kawai zai bude ya tsara ce ai shugaban karamar hukuma ne sai a wuce ai shugaban karamar hukuma ne da wani abu duk abin da ba ka tsammanin za su yi za su iya zuwa su sai motoci irin na sarki da kowa da komai da sarin suna 'yar irhab akwai kudi a ciki za a ibo manya-manyan makamai su yi shigin 'yan sanda da sojoji ana babbanke mutane ana tada jiniya nan ko karkashin jiniyan nan kayan mugunta ne ba abin da ba su kun gano wannan da kyau shi yasa harka ne ake yin shi ala dikkat wal khiffa wal awwal huwa al murad indana to amma kalman irhab da yace al khawf to shine abinda muke son mai bayani akai ta qulu rahibtu shay'a rahaban wa ruhuban wa ruhubatan kalman kana cewa rahibtu shay'a na tsorata wani abu rahaban tsoro wa ruhuban tsoratarwa wa ruhubatan shine asalin tsoron ƙale ce wal irhabu qadahul ibil min al khawdi wa diyaduha idan aka ce irhab shine qadahul ibil zabarar da raƙumi an al in yaje tarki yana shan ruwa aka yi aka yi to sai a firgitar da shi daga wajen nan da nan zai tsallake wajen ya bar wurin kun gano wannan da kyau ko akwai abin da suke mashi na akwai guda ɗaya ruwan ɗaya zai iya shanye shi to kuma ana son su biyar da sha in ya kafa baki zai iya mai shanye shi duka to sai a zo a yi wani wata ikara guda ɗaya da zai firgitar da shi sai bar wajen don sauran zo su sha malai cewa arhabuhu wastar habahu arhabuhu tsoratar da shi wastar habahu neman tsoratar da shi ai a hafahu wata wa'adahu kai mutum barazana da alkawarin tsoratarwa ya daga cikin irhab shine a ce akwai threat a cikin matsala kaza shi ma irhab ne kun gano wannan da ke ku za mu kashe wani ko za mu ba da jininmu ko za mu mutu duk wannan harka ne na irha. waɗannan ababe guda biyu mala ya ce yin zar za a iya duba littafin mu'ujan su lugha jizi na biyu shafi na 447 maddatun rahaba shi kuma na biyun mala ya ce yin zar alkamusul muhit shafi na 76 zuwa 77 maddatun rahaba kalimatu irhab ita wannan kalma na irhab masdarul lil fi'l al muzayyad madda ce asalinta wani fi'ili ne wanda aka yi mai ƙare-ƙare mun gano wannan da ke ko asalin kalman ai ra'un ha'un ba'un ne su ne aflan rahaba to kalmar sai zama kalma ce wanda take muzayyad arhaba yanzu wancan arhaba da mala ya ce wannan hamzan ko alifin mai hamza a kan shi akwai shi a cikin asalin kalmar na asali zai ciki ƙara shi aka yi yi kalu arhaba fulanan irhaban arhaba fulan irhaban ai a hafahu wa afza'ahu an firgita wani firgitarwa an tsoratawa ne tsoratarwa ma'anin shi a hafahu an tsoratar da shi wa afza'ahu an razanar da shi wa huwa ma'ana nafsuhu allazi yadullu alaihi fi'l al-mudha'af imma kalman za'ida ne ko kuma an kawo ta mudha'af ne an ninka kalman duk ma'ana ɗaya ke fitarwa na rahaba kaga rahaba da arhaba ko dai zama mazidi ne ko kuma ya zama mudha'af ne yanzu arhaba hababin guda nawa ne guda biyu ne kaga afu ne sai aka mai da ta zama shadda a kai. amma fi'ilul mujarrad min al-maddati nafsaha amma aka cire shi daga ƙari da kuma ninki aka bar tsuran kalman wa huwa rahaba sai zama yarhabu rahabatan wa rahaban wa rahaban bima ne khawfu tsoro yake nufi shine abin da wani mana bayani a baya fa yuqalu rahiba shay rahaban wa rahabatan ay khafahu wa rahaban wa rahabatan khawfun wa faza shine abin da yake tsoro yanzu duk waɗannan yan irhab din yan ta'adda me suke sakawa cikin zuciyar mutane tsoro ko nasarar da suka rika yi akan sojoji a farko da jami'an tsaro kun sa abin da suka samu su me tsoro suka samu su ba don sun bi karfin su bane daga sanda aka sama tsoro to daga lokacin ka shiga matsala yin bar asiha ba da ka je ka duba littafin asiha na jauhari jiz'in farko shafi na 140 da lisanin arab jiz'in farko shafi na 423 da tajil arus jiz'in na biyu shafi na 537 madatun rahaba ta za ka ji maganganu da suka fi wannan suka fitowa sarari suka bayyana abubuwa abinda dai ake son ka gane kalmar irhab ma'anin shi shine ne tsoro duk da malam ya faɗi cewa kalmar tana iya zuwa da wasu ma'anoni wanda yake ba tsoron ba amma abin da muke ɗauka a cikin waɗannan shine kalmar mai tsoron amma bai hana kuma ya tattaro wasu abubuwa da yawa a cikin shi Allah ya sa mu dace yanzu a da a Maiduguri cikin irha yara za a samu ƙanana wanda za su tafi makaranta ba ana ba su dan goran ruwa da na abinci da sauransu ba eh yaran za zuwa su wuce ai ba a sai a zuba masu albaro sai a ciki in sun ji sai a ansa a ba su na abincin sai a wuce da aka fara ganowa sai suka rika ba yaran bama bamai a cikin wannan black black din sai sun zo daidai inda jami'an tsaro suke sai su ne su daga can ne sai su tada bombo ta abubuwan da ke faruwa cikin harkar irhab ya da yawan gaske kuma yadda kake ganin wai jami'an tsaro suna da kwakwale suna da intelligent suna da waɗanda suke irin waɗannan su ma suna da intelligence fiye da yadda da kake tsammani kai ya fa kai ga harkar irhab suna iya siyan mota tanka na mai a cika ta da makamai don a wuce masu da shi inda za a ci tanka kaga tankan mai sosai ana zuwa ga ta wuce nan ku abin ke ciki ko kuma a ce motan agaji ne da za ta kai kayan agaji an san da tambarin agaji da komi sai ta zo tsakiyar daji inda suka fito su tsare ta sai su ke tsakiyanta zuba makamansu su rufe da sauran buhunan abinci da sauran kayan agaji da jami'an agajin a ciki da wasu daga cikin 'yan ta'addan da uniform na jami'an agajin in aka zo jami'an tsaro ba buɗe man za su yi ba an ga unicef an ga masu kaya red cross ba an ga wannan ba sai sun wuce kawai ana zuwa kawai a ɓare duk hab na duniya ku daina kallon na najeriya kuna kallon na duniya wanda su waɗannan ta an ɗana ma motan bom an ce suna faɗi zai tashi da su gaba ɗaya tsoro irhab ɗin kenan ya hana su faɗi suna zuwa kuma sai a kwashe makaman a bar su da kayan abincin su sauki, ko kuma ma da su da kayan abincin duka a kwace ba abin da ba su yi mu ce Allah maɗaukin sarki kawai ke kawo mana agaji ya tsare mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta Asak astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum